banka mana gani kika yi muna dambe ko kuma filin kwallo kika zo bol kika ga muke yi a nan yanzu so kike ki hada ni fada da antira mutu saboda kin ga yanzu gidan ba naki bane saboda yanzu kin ga antira mutu shi ajiye gidan ko ka ji tsohuwar munafuka duk waɗannan abubuwan kina yi ne don ki ɗaukar rahoto idan ban ɗauki rahoto ba na shigar ta ina zan fara sanin me yake faruwa ha in kare ki Kake saka ni a cikin magana ku ba ni son rashin kunya ina maganar obinna na onice ta kwana in na ce miki ba na son magana kar ki sa kakki yadda in sauke miki wannan hannu Allah ya ji kaji dan antu munira antu munira antu munira da alama dai baka kwana a gida ba ba wai a wajen kwarki ban da abincin kwana zan waje kuma rasa da me zan fita sai da keke wai wannan lemon nake gani an ba na ga ban sha'awa a kai wannan ai wannan lemon na maza ne tun da na zo shigowa na ganta ta karɓi lemo a nan aliko na san cewa haka sai ta faru Gashina nan kadda sun bulbula mata kwaya a ciki a kina kallon ta aiki san ba shayi ta sha ba kwayar ta sha mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ina zuwa hudu ma na ki shiga ta zuba mata kwaya a cikin lemo ta sha ga ta can ta faɗi ai duk wa ya mace kar ta shaye shaye ta kasa ka zo na ba cikin me yasa ka bata na rantsi da malikin nasu idan na kuma ke nake ramatu wa me yake jira na baki kamun bulana nan bane har yanzu zane shi zaka yi wannan da kake ganin shi zai iya kashe mutum wannan ba iya kashe na ce ka dake shi ai ka dake shi bakin ya mutu ai da ma wannan gaba ki dasa ki sadan kwaya ne idan ka ji maganganun da ake zuwa a gaya min na abubuwan da suke a cikin gidan nan sai kai mamaki ga wani yaro da zai kare motsi a cikin gidan nan ni na yaba eh, hankalin yaran nan shamsu saboda yana bani mutunci na yana bani girma na ko ido na baya iya kallo na gaya miki kiki yayi shamsu kiki yayi shamsu gaskiya kai ne kai mishi wani irin mummunan fahimta yaron yana da hankali a ah, malama jamila ai mana addu'a salati goma a ah, duk mazan da suke duk mazan da suke nan sai ka ce mata su addu'a. ita ta gaji uwata duk gidan ne ita take addu'a duk abin da za na addini ita take to mu ba mu ba mu ba addinin mu ba cikin addu'a harkar nan fa lokaci ce sa ne i kuma a bar shi shakata to kamar yadda na tara ku a wannan falo ne albarka duba da faduwa da kawo nomau ya yi warwas sakamakon rashin lafiya ne babban gidan nan ya yi salim ya ce to ni zan rike wannan ragama na kula da dukkanin harkokin cikin gida da 'yan cikin gida dukkan ku wacce za ta ba da wanki na akwai wanda ma ba sa wanki mm. ba ruwa suke ana musu to ba za a hana ba da kuma masu bukata da wadda su take da bukatar mm. anko a tabbatar an sanar da ni wacce take da baki ko suna ko kuma zuwa wani taro mai mahimmanci kina da bukatar anko ki sanar da ni zan rubuta in ga ya dace a yi abin da ya dace zan ce da kuɗi in bayar a yi wannan shine tsarin mulki